ko wancan sati mun tattauna akan hadisin yana da tsayin gaske kwarai yanda mala'iku suka zo da yanda mala'ika mutuwa ya ɗibi kasa inda ya ɗiba ko ina ya mutsa hake sai ma annabi adam adam adida saboda min adimil ard Allah ya bayani ya jika wannan kasa har sai ta zama inil lazib ta kwabu kenan ta nuna ta kwabu sosai har ta ga abin nan ta kome santsi sannan muka tattauna har sai da wannan ƙasa aka ci gaba da kwabata ta ta zama hama'in masnune haka ne ko ta zama yanku yanku mai ɗoyi abin nan mun ji yanda kuma bayan an yi shi sai ya sai abin nan abin nan bayan an yi butun butumin annabi adam sai da shekara 40 mala'iku da iblis suna wucewa har daga tun suna tsoro har shedan idan jin tsoron butun butumin ya rika shiga ta bakin shi na fita da duburarsa har ta koma ma yana kwankwasa shi wanda hoton kwankwasa ma sai da zuwa cikin alkur'ani ce min salsalin kalfahari wato sai ya zama in ya kwankwasa shi yana amo amo yake salsal yana amo wani irin amo kal kamar irin na kasko fahar shi ita ce kasko eh, na kasko sanannen abu ne yana amo irin na kasko zuwa wani lokaci aka hura mishi rai ran ya fara tahowa to kafin malam ya karishe sai yi wani taliki. Taliki kawai zamu duba ba zamu ci gaba da tarihin annabi Adam din ba kenan Adam sallallahu alaihi malaika malam yace haza huwa Adam wannan dai shine annabi Adam wannan shine babanmu in an tambaye ka waye annabi Adam in ka dauki wannan asarin hadisin ka ci karfin fahimtar yadda aka gina halitta annabi Adam alaihi salam wa hadhihi hiya dhurriyyatuhu wannan kuma ita ce zuriyarsa ina zuriyar gamu bal hadhihi qissatuhu man kai wannan shine kissan annabi adam wa qissatul khulqiyya da kissan halittan annabi adam makhluqun yakhluquhu Allah min tin shi annabi adam makhluq ba Allah bane shi abun halitta ne Allah ya halicce shi min tinin daga tabo thumma yakhluqu dhurriyyatahu min nutfatin min ma'in mahin sannan sai yana halittan zuriyarsa min nutfatin daga ruwa dugo kenan min ma'in daga wani ruwa mahinin wulakantacce shine ruwan mani wa yastakhlifu hadhihi adh-dhurriyya fil ard wannan zurriyar da ake halittanta daga dugo na ruwan mani ita ce take mamaye eh, take istikhlafi take zama mamaya take take take gadin junanta take mamaye duniya wa yumallika hal wujud kuma ya mallaka mata alwujud duniya baki daya ita wannan zuriya duk duniya tana karkashin ta ne ai za ka gane duniya ga baki daya dan adam ke juya ta ko kuna zaton duniya tana juya dan adam ne duk wani abu ne na duniya dan adam ma bai fi karfin shi ba ya mallaka mata ita wannan zurriyan ya mallaka mata alwujudu duniya baki daya wa yaj'al hadha al-insan khalifatun anillah kuma wannan mutum shi aka sashi khalifa anillah yake zata da hukunci wato wato yake mutane hukunci fa idan kada makhluqu ad-da'if yasta'ala ala rabbih idan ya zama al-makhluqu ad-da'if wannan abun halittar mai rauni yasta'ala ala rabbih yana girman kai ga mahaliccinsa wa yuridu an yunazi'ahu fi mulkihi yana so yi ja'in ja da shi a mulkinsa wa ya tajarra ala isyani awamirhi yana karfin hali akan saba masa sai malaici alaysa ajiban ashe ba mu mamaki bane mutumin da aka dibo ka tabo aka yanzu halitta da mu ka rika zama kana wari kamar yana nace mu zari ai mun san yadda ake gyara kasa ta wari ba ba ake samawa ba ba makuba ba ba kuma ba ake ruruwa a saro me sunan bishiyan wannan bishiyar da ake saro dorawa a saro ɗorawa a tsuntsun kota a zo a dake yanzu kai ɗakin sasan da ake dodawa yana shigo maka inda ake dodawa an an ciro kalwa an gyara ta ana dukanta ana so a yi daddawa wurin na shigowa in ba ka taɓa gani ba don Allah ka bincika an ka wani kauye ana daddawa da Allah ka je ka gani ka je ka ga yadda ake kalwa ake hada ta a dake ta sannan ai daddawa wani ka je ce o oh, wacin daddawa to daga ina ka fito daga ina kake kuna wani duk kuna wani bonson kai wata tsaya ce wata tsaya aina sai an zuba shi makuban nan ya haɗe ya nirki ka ji ƙasa tana tsami daga nesa zaka hango ta tana tsami Allah haka ya bada misali hama in masnuni ƙasa ta ta kuma tana hamami tana tsami tana wari kai da ka fito daga nan wurin kake ganin kai wani abu ne ha Allah ya ce wani ya ce shi sa Allah ya kance fa anna tusrafuna waya ake jiya kwakwalen ku ne wani Allah na magana wani na magana waye shi alaysa ajiban an yunkiru wujudullah man lam yakun bil amsi shay'an madhkuran ashe ba mamaki bane mutum ya ai musun Allah wanda zai musun nan wanda jiya shi ba kami bane jiye jiyan nan shi ba komai bane hal ata alal insan hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura washin labari yazo mutum bane wai da shi banza da shi ba ma shi ba komai bane shi ba kowa ba alaysa ajiban an yakfura bi ni'amillahi man wujuduhu burhanun ala wujudillah ashe ba maki bane ayi musun Allah wanda zai musun nan wanda shi karan kanshi samuwan shi hujja ne daga hujjojin cewa akwai Allah kai samuwan halittar dan adam ai hujja ne dake nuna maka wallahi akwai Allah sai malam ya kawo wani baiti yace fa ya ajaban wai akwai baitoci ne akwai ashe lambobi a ƙasa to bari ba mu duba wani kuma al'ada ta dai bani nukan su kona ba di ba. fa ya ajaban kaifa asali ilaha An kam am kaifa yajhaduhu al-jahidu walillahi fi kulli tahrikatin wa taskinatin abadan shahidu wa fi kulli shay'in lahu ayatu tadullu ala annahu wahidu fa ya ajaban malin yace abin mamaki kaifa ya asul ila. wuya ya maki saba Allah ne am kaifa yajhaduhu aljahidu ko yaya mai musu yake musu a ce maka Allah ya ce ka rinka ganin wai wani ya ce ko ka rinka ganin wai sanin Allah ma wani abu ne kana karatu ka ce wani ai hadisi ne inganta ce wai kai yanzu kana karatu wai da ai an riga an wuce wannan rayuwa ta riga ta nisa an wuce nan wai ha mutum kunya yake ji a ce me kake karanta ya ce wai yana karatu musulunci ce daga ina kake wallahi daga zaure nake ina jin kunya <laughs> ina jin kunya ce aina ana kake karatu kais to this year ainihin ajandar ka ne wannan shekarar me kace a oh, ajanda wannan shekarar ina son gama risala ce ce kash baka da future ne shekarun ka zai kure nan gaba za baka scholarship ba kada baka mana ka tana hannun scholarship ne wannan gaba scholarship din yayi karatun ne walillahi fi nam ya eh, haƙuri sai mun tashi malam kada a raba hankali ya eh, yi haƙuri in mun tashi sai a sassaka walillahi fi kulli taharikatin wa taskinatin abadan shahidu a dukkan motsawa da rashin motsawa yana nuna shahida akwai Allah wai da Allah wai an samu wani karin research ko wani theory da aka samu nono wanda ya ce ga yanda aka kasa ta haɗu ma aka samar da kasa ila current 2017 saboda ana ai kullun research ake yi ko ga globe din Allah na rana ta bullo ya aka yi aka samu rana su waye suka haɗu wani wani theory ne thesis din waye aka aiki da shi what is the type of abin nan da aka hada aka aka samu da rana akwai current research 2017 current ko ko 18 zai fito tun da ya kure muna sauraron ku ai mu girsa din zai fito Allah yakan ce ni ne sama ni ne kasa in akwai mai jiya ya magana har yanzu an kasa tsit har yanzu ba gane cewa akwai Allah ba ce wannan ranar da kuke ganin ta ni ne na yi ta duk canjin duhun dare da ni ne ba wanda ya isa maka bayanin Allah sai shi kuma ba inda mu gane Allah wallahi kamar a Qur'ani ba mu san Qur'ani ba sun mana da'ira sun cuci kansu mu kuma mun bi su ba wakilci karatun da ba wakilci shine aka ce da wakilci karatun da ke da wakilci shine aka ce ba wakilci a talbisa iblis ai kuna karanta talbisa iblis ne ibn qayyim wannan ganin da ya bayani yanda abu matsala take abu mai muhimmanci in shi dai rude ka sai nan ba shine ke da muhimmanci ba mara muhimmanci zai ce shine mai muhimmanci sunna sai fifita maka ita sai nuna maka ita ne farilla farilla sai kuma da ita sunna ka samu dimuwa kenan shi ne kice mu dimuwa baka gane wanne ne farilla ba wanne ne sunna ba wanne ne mustahabi ba mustahabi kame da shi farilla farilla kame da shi mustahabi ya lalace wa fi kulli shay wa fi haka ne wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid taskin shine shiru eh, walillahi fi kulli tahrikatin tabbatar da gane a cewa akwai Allah ya tabbata a kowane tahari ka duk wani motsi wata sikina kai ko shiru ne ma har abada kuwa shahidun duka waɗannan shaida ne kan cewa akwai Allah fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun wannan malam yi ta'aliki ne saboda eh wancan dogon hadisin ya kamata a mai ta'aliki yadda halittar dan adam yake yadda yadda aka zo da shi sannan a ce wai wanda asalin shi haka yi aka zo da shi ya zama yana ganin ya isa ba za ka yi magana addini ba ba yi da lokacin shi bai iya sayi littafin addini balantana ya karanta balantana ya je makarantan balantana ya hidima ga karatun da addinin yanzu ba masalaci ne karatu ake ba sai littafi dama zai gagari mutum balantana a ce ana neman gudunmawa za a sai mai dama ba zai saya ba wa ya zo da sauri bai da kuɗin mai ya share masallacin don ya zauna a karatun mishi amfani ba zai yi ba shi senior ne senior adamu yusallimu alal mala'ika a sa alama ne za mu tashi akan karatu ko talikin malam maka duba a bangaren tauhidi sai mu taɓa ɗan kaɗan.